أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أبا آه، ينقل سواتا الدين المسلمين Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ƙaddara Ga gashi ya nuna muna wannan rana mai albarka ranar juma'a inda yau muna sha takwas ga watan sha ɗaya shi ne watan zulƙada hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam uku. domin ci gaba da karatun tafsira alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan masallaci na 'yan haya a cikin wannan gari namu na jiga muna roƙon Allah ta'ala kai muna gudunmuwa a yau insha Allah za mu shiga sabuwar sura ita ce sura ta hamsin da biyar daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sura ɗari da goma sha hudu ita ce suratun rahman wannan sura kama yadda mun ka ambata ita ce sura ta hamsin da biyar inda tana da kalma 351 inda take da harafi 1657 wannan sura an ambace ta da wannan suna mai albarka daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki shine ar-Rahman to an ambace ta da wannan suna na Allah mai rahama saboda farkonta an buɗe ta da wannan suna daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke masu kyawu sa'annan wannan suna da aka ambaci wannan suna da sura da shi aka ce da ita suratul rahman ya tisgo a cikin maganganun sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da imamu tirmizi ya ruwaito daga jabir sahabi annabi sallallahu alaihi wa sallam jabir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito ala ashabihi ya fito masahabbansa faqara alaihim suratul rahman wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karanta ga waɗannan sahabbai wannan sura ta Allah mai rahama jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta masahabbai wannan sura ta ar-rahman min awwaliha ila akhiriha ya karanta ta tun daga farkonta har ƙarshenta annabi na karantawa jabir ya ce fasakatu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa sahabbai suka yi shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad qara'atuha 'ala al-jinni laylatul jinn manzo Allah yace na karanta wannan sura ta Rahman laylatul jinn wannan dare na aljannu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ya haɗu da waɗancan aljanun lokacin da ya karanta alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na karanta musu wannan sura saboda haka sun kasance mafi kyawun mai da zance lokacin da nike karantawa daga gare ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da na karanta wannan sura ga aljanu manzo Allah ya ce duk lokacin da ni zo a kan kalmar fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da waɗanne irin ni'imomi na ubangijinku kuke ƙaryatawa? annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai aljanu su ce ya ubangiji babu wani abu daga cikin ni'imomi na ubangijin ka waɗanda muke ƙaryatawa falakal hamd ya Allah gare ka godiya take saboda haka ku da kuka yi shiru kun ga su aljanu sun yi ku kyaukyawan bayar da an sa lokacin da na karanta wannan sura gare su wannan mahallin shahid a cikin wannan asar daga jadir. sahabi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya karanta gare su suratul rahman kaga wannan suna ya shigo a cikin maganganu na sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sura makiya an saukar da ita ne a garin makka idan aka ce sura makiya kun sani wadda an ka saukar kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina ko da ba cikin garin makka aka saukar da ita ba ko da a wani wuri an ka saukar da ita in dai kafin hijira ne to sai a ce da ita makkiya wato samma arusal qur'an kuma ana ambatonta amaryar qur'ani wannan sura mai albarka ko a ce angon alqur'ani waye sittun aw samanu wa na aya kuma wannan sura ta Rahman tana da ayoyi shidda ko ayoyi takwas. wa mawdu'iha har raisi bagiranta take jagoranci abinda aka nun labarai na wannan sura abinda za ta yi mai da hankali a kai ta'addudu ala illahi li'ibadi duniyan wa ukura wannan sura abinda ajagora wanda ta yi mai da hankali a kai shi ne za ta ƙididdiga muna za ta lisawa muna ni'imomin Allah maɗaukakin sarki lil'ibad ni'imomin da Allah ya gabayu ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi gare mu duniyan wa ukura ni'imomi na duniya sannan kuma da ni'imomi na lahira shi babban abin da wannan sura za ta karantar da za ta dinga ambata muna manya-manyan ni'imomi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya su ya tanada su ga bayansa a nan gidan duniya kafin mu koma a gaban Allah ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan nemomi waɗanda Allah ta'ala zai ambata mana cikin wannan sura muna roƙonka ya Allah ka taimake mu mu yi godiya kan waɗannan nemomi da ka yi muna to mu taimaci بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله Allah ميجن كيف Allah ta'ala ya ce ar-rahman Allah wanda yake mai rahama kamar yadda muka ambata wannan kalma ta ar-rahman tana daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke kyautawa waɗanda suke Allah ta'ala yana da sunaye 99 waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisi yake cewa man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya tsare waɗannan sunayen, ya haddace su ya kiyaye su yayi aiki da abinda wannan sunayen suke ɗauke da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya shige aljanna to kaga waɗannan sunayen da ce Allahu nabiyyu ar-rahman Allah mai rahama kuma kun ga Allah ta'ala ya buɗe wannan sura mai albarka da wannan suna na ar-rahman don ni don Allah shi nuna mana duk abin da zai zo bayan wannan kalma ta ar-rahman to yana daga cikin ni'imomi na Allah maɗaukakin saboda haka sai ya fara da ar-rahman Allah mai rahama kaga sai mala ya ce in ka koma wajen malaman harshen larabci sai su ci wannan mubtada'un wannan mubtada ne mun sa ka'idar larabci akwai mubtada akwai khabarin mubtada abinda an ka fara magana da shi sa'annan kuma da labarin mubtada tun ga nahau in ka karanta annahu al-wadi al ya karantar da kai abinda ake ce mubtada da khabarin mubtada ai yake ka misali kama a ce ashamsu tsali'atun ko kaga idan ka ce ashamsu rana kaga shine mubtada duk lokacin da aka samu mubtada magana ba ta cika sai an samu labarin mubtada ne kaga da kace ashamsu rana ai magana ba ta cika ba lokacin da kace rana sai kai shiru kaga mai sauraron ka yana jira ya jimi rana ta yi shin rana haɗuwa ta yi rana ɓullowa ta yi rana zafi ta yi rana sanyi ta yi kaga yana sauraronka. ka kaga can shi mai hawa yake cewa shamsu tun ce rana mai kuduwa ai kaga magana ta cika ko ba haka ba to an rahman Allah mai rahama kaga kana sauraron wani abu to shi na nan mala ce, mubtada'un wa khabaruhu ma'ahu labarin shi mubtada an share shi kai za ka kaddara shi ai rabbuna kaga ar-rahmanu rabbuna da kace ar-rahman Allah mai rahama kaga ana sauraron wani abu to shi ne an ka share kai za ka kaddara shi sai ka ce ar-rahmanu rabbuna Allah mai rahama sai ka ce shi ne ubangijin magana ta cika ko ba ta cika ba kaga ta cika wannan wasu ƙawa'id ne waɗanda su za su taimaka ma wajen abin da ya fahimtar ma'anonin alƙur'ani mai girma tun da dama shi alƙur'ani an saukar da shi ne da harshen larabci Allah ta'ala ya ce na zalabihin ruhul amin ala qalbika kuna min almunzirin Allah ya ce bilisanin arabiyyin mubin Allah shi ya saukar da wannan alkur'ani ta hannun ar amin ruhi amintacce shine mala'ika jibril sai Allah ya ce ala qalbika ga zuciyarka kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma Allah ya saukar ma da alkur'ani litakuna minal munzirin dan ka kasance daga cikin masu gargadi sai Allah ya ce bilisanin arabiyyin mubin kuma an saukar da shi ne da harshen larabci wanda yake mai bayani daki-daki filla-filla saboda haka idan ka samu tafsirin al-libab fi ulumil kitab lokacin da ya zo akan bayanin wannan kalma ta ar-rahman yace in ka koma wajen malaman harshen larabci yana da huskoki kusan guda uku waɗannan huskokin guda uku a nan mala a cikin tafsiri ya ambaci guda biyu daga cikin waɗannan uku ɗin wannan kama yadda mala ya ambata cewa arrahman rahman zai kasance khabarinsa an share shi kai ne za ka ƙaddara shi ko ya kasance shi al rahman ɗin ya zama shi ne khabarin muftala mubtada'in kai za ka kaka shi sai ka ce me sai ka ce Allahu Ar-Rahman Allah shine mai rahama kaga mubtada'in kai ka kaddara shi kaga Allahu ai babu sha'ani kaga kai za ka kaddara shi kaga lokacin da ka ce Allahu Allah kaga ana sauraron me Allah yayi sai ka ce Ar-Rahman ai shine mai rahama kaga magana ta cika ko bata cika ba kaga ko dai ya kasance ar-rahman ya zama mubtada khabarin mubtada an share shi kai zaka ƙaƙa shi ka zo da shi sai ka ce arrahmanu rabbuna ko ya kasance shi da ya zama kabarin shi allah barin mubtada da. ya zan kabarin kai ne za ka zo da shi sai ka ce mi sai ka ce allahu rabbuna sai ka ce allahu kenan arrahman allah maɗaukakin sarki Shi ne wanda yake mai rahama ko ka ce ar-rahmanu rabbuna Allah mai rahama shi ne ubangijinmu ina fata an gane to shi na nan mala yace au khabaruhu ko ya kasance labarin mubtada daɗin da kace ar-rahman Allah mai rahama babu bukata kenan ka ƙaddara shi khabarin mubtada ko ka ƙaddara shi mubtada ya kasance duk waɗancan ƙa'idodi na malaman nahu ya zanka aje su babu waɗannan ya zan labarin ga shi nan gaba ar-rahman da kace Allah mai rahama sai kace allama al Shi ne wanda ya sanar da ni ya sanar da wanda ya so al-qur'ani kaga allama man sha al Allah mai rahama shi ne wanda ya sanar da wanda ya so alƙur'ani ai allama jibrila ka gani ko arrahman allama jibrila alƙur'an allah mai rama shine wanda ya sanar da mala'ika jibril wannan alƙur'ani au muhammadan sallallahu alaihi wasallama ko ko allah mai rahama shine wanda ya sanar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan alƙur'ani awil insan ko Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya sanar da mutum alkur'ani kun ga dai kamar yadda muka sani cewa wannan alkur'ani mai girma zance ne na Allah kuma sai da aka bi matakai matakai katan alƙur'ani ya zuga hannunmu ya zuga shi ga hannunmu muna karanta shi ba mu ne muka je wajen Allah maɗaukakin sarki muka karɓa alkur'ani ba kuma ba mu yi rayuwa da wanda an ka saukan ma alƙur'anin ba shine wa ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma ga shi ga hannunmu a yau muna karantawa kamar yadda an ka saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan ka diba alƙur'ani yana da tanazzulat matakai-matakai waɗanda an ka bi kafin ya zo gare mu kusan mataki guda uku alƙur'ani dai magana Allah ce kaga daga Allah yake to kayan ya kawo gare mu daga Allah sai da Allah ta'ala tattara alƙur'ani a cikin allahul mafus allo tsarari wanda allahul mafus allo ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta ya samar da shi tun lokacin da Allah ta'ala ya halitti duniya kuma a cikinsa ne Allah ta'ala ya tattara dukkanin komai ma kana wa ma kunu ila yau milkiyama. duk abin da ya kasance da abin da zai kasance har alkiyama ta tashi to yana cikin Allahul mahfuz to alqur'ani a ciki yake shine Allah ce bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz Allah ce a wannan abin karatu ne mai girma mai daraja mai matsayi Allah ce fi lauhil yana cikin allo wanda yake tsarari allahul maqus huna shine alqur'ani to kaga kasancewa alqur'ani daga Allah zuwa lauhul mafus, ba wanda ya san wannan lokaci in ba Allah madaukakin sarki ba ba wanda ya sani in ba Allah ba sai waɗanda Allah ta'ala tsinka da su akan wannan amma dai Allah maɗaukakin sarki bai muna bayani ba kuma bai gaya mana ba to kun ga alqur'ani daga Allah zuwa lawul mahfuz to daga lawul mahfuz mataki na biyu zuwa baitul izza wannan baitul izza ɗaki na wanda yake na girma wanda Allah ya tanada yana nan saman duniya to daga can Allah ya yi umarni aka kwashe alkur'ani baki ɗaya daga suratul fatiha zuwa suratun nas aka kawo shi a baitul izanin saman duniya a cikin watan ramadan a cikin kuma daren lailatul shi na Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatul qadr kaga daren lailatul qadr ai shine lailatul mubaraka ne. daren lailatul qadri kuma ana samu ne a cikin ne a cikin watan ramadan Allah ta'ala ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan to kun ga shi an ma'ana cewa an saukar da alqur'ani a cikin watan ramadan a cikin daren lailatul qadri lailatul qadri shine lailatul mubaraka kuma daren lailatul qadr ai ba a samun sai sai sai a cikin watan ramadan to Allah ta'ala ya sa an ciro alqur'ani daga lawul mahfuz zuwa ga baitul izza fi sama'id dunya a cikin watan ramadan a cikin daren lailatul qadr to kun ga wannan shine mataki na biyu sai mataki na uku sai Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani zuwa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ta yi mala'ika jibirin a cikin shekaru 23 a cikin shekaru 23 domin annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi shekara goma sha uku a garin makka Allah yana saukan masa da wahayi bayan ya hijira ya zo madina ya yi shekara goma kuma ana saukan masa da wahayi saboda haka ga shekara sha uku ga shekara goma su za su baka shekara ashirin da uku dama ka hana aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara arba'in a duniya kaga ashirin da uku ga arba'in su za su baka shekara sittin da uku su annabi sallallahu alaihi wasallam ya a duniya ya koma ga Allah to saboda haka a cikin waɗannan shekaru na aka saukar da alƙur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi na Allah ta'ala ya gaya muna nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin saboda haka in kun kadi ba alqur'ani kenan yana da waɗanga matakan guda uku daga Allah zuwa lawul mahfuz daga lawul mahfuz ila baitul izza daga baitul izza ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama shi ko manzo Allah sai ya karantar da sahabbai ko ba haka ba sahabbai sun ka karantar da tabi'ai tabi'ai sun ka karantar da tabi'u tabi'ina tabi'u tabi'ina sun ka karantar da waɗanda sun ka biyo baya haka dai abin jilin ba da jilin ila yaumina haza ila yaumil qiyama saboda haka in kana zuwa musamman wurare waɗanda sun ka ci gaba ta ɓangaren abin da ya shahi ba ilimi muhimmanci za a ga duk wani da za a ciwa gashi makaranci alkur'ani na wanda ya shahara a duniya za ka iske cewa yana da ijazar karatu har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan raddul azhan da muke karanta na ashek abubakar mamudu gumi in ka karanta muqaddima wannan tafsiri za a ga ashek abubakar mamudu gumi yace na rubuta wannan tafsiri kuma ƙira'ar da nake amfani da ita wajen fassara wannan tafsiri ita ce a hafs yace daga malami na wani wani balarabe na mutumin ƙasar nisra wanda shek Abubakar Mahmudu Gumi ya karanta Alƙur'ani gare sa wanda yake shi ko ya bahi ijaza karatu wanda wannan malamin nahi shi ko yana da ijaza karatu har zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shina kaga kasashen da sun ka ci gaba ta bangaren ilimi na addini irin kasashen saudiya da sauransu za ga duk wanda za a ce gashi makaranci alkur'ani na ya san alkur'ani ya haddace qur'ani to za ga ga malaminsa shi ko ga malaminsa shi ko ga malaminsa shi ko ga malaminsa har a kai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga wannan shi ke ƙara tabbatar muna alkur'ani daga allah yake ina fata an fahimta to Allah ta'ala ya ƙara ganar da mu saboda haka shi na nan Allah ta'ala ce allamal qur'an ko dai ya kasance Allah mai rahama ya sanar da wanda ya so alqur'ani ko dai ya kasance ya sanar da mala'ika jibril kaga yana ɗaukar haka Da Allah shi ya karantar da jibril aw Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ko annabi muhammadu kenan lokacin da Allah ya karantar da jibrilu shi ko mala'ika jibrilu ne ya karantar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama awil insan ko mutum kaga lokacin da Allah ya sanar da jibrilu jibrilu ya sanar da annabi shi ko annabi sallallahu alaihi sallama ya sanar da ni ya sanar da mutane qaddama ta'ala ta'lim alquran kun gana Allah ta'ala ya gabatar da sanar da alqur'ani lil insan ga mutum ala khalqihi akan halittarsa domin halitta tana can gaba Allah ce khalaqal insan kun ga Allah bai kawo halittar mutum a farko ba sai ya kawo ni ya kwara gabatar da Allah shi ne ya sanar da ɗan adam alƙur'ani kahin Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ya halicci mutum sai ya gabatar da sanin alƙur'ani kayan halittar mutum duk da ka ga ai halittar mutum ita ce ta gabatu shi ne annabi adam alaihi salam da zuriyarsa gaba ɗai su ne an ka fara samarwa kayan ni kayan alkur'ani ya zo a baya to ni wannan yake nuna mana wannan yana nuna mana muhimmancin sanin alkur'ani Allah ya sanar da kai alkur'ani kana iya karanta alkur'ani ka fahimci ma'anoninsa wallahi duk duniya babu wata daraja da baiwa wadda Allah maɗaukakin sarki zai wa ɗan adam kamar Allah maɗaukakin sarki ya sanar da kai alkur'ani saboda haka mu yi kokari ko da yaushe yanzu muna iya karanta alqur'anin tilawata muna iya karanta yi tilawarsa mu ba shi ma'anoninsa na tajwidi sa'annan mu yi kokari ko mu fahimci ma'anonin alqur'ani amma a ce kana musulmi dan musulmi gaba da baya a ce ba ka iya buɗe bakinka ka karanta alkur'ani to me ka zo yi a duniya ka yi bayani mina na ka toyi musuluncin ma kamar gadon sa kai dan da babanka da kakanka da kakan kakanka duk musulmai na mahaifiyarka musulma kakakka musulma kakakka kakka musulma amma kuma a ce wai baka iya karanta alkur'ani wannan sakaci ya kai sakaci wannan lalaci ya kai lalaci ga wanda an musulmi a ce bai iya karanta qur'ani ba ka da wani uzuri wanda za ka ba Allah a ranar tashin kiyama ga ina Allah ya muna nema za ka yi suke duk mafi yawan masallatayyanmu an yi ƙoƙari an samar da waɗanda za su zauna 'yan kwanaki cikin sati kwana uku kwana hudu kwana biyar a dinga karantar da kai alƙur'ani kyauta ba ci in ka taho ka nemi ma'anonin alƙur'ani sai ka biya ba ba ce duk harafi da za a karanta ko sura da za ka iya ba sai ka biya an ka ce ka taho gashi nan kyauta a karantar da kai amma kana san kana shirmen banza kana hirar banza kana ɓata lokacinka ka zo karatun sallah fatiha ma baka iya ba ko da haka ƙara sallah Allah bai karɓa ba wallahi duk wanda bai iya karanta fatiha daidai wallahi Allah bai karɓar sallarsa ba ka da sallah ka san aikin da aka gaba gare ka kana shirme to bayan ka iya karanta shi kuma ka yi kokari ka san ma'anoninsa ga ma'anoninsa na muna fa don mi abinda haka karanta ka san mi kake karanta ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ka iya raɗau raɗau amma baka san ma'ana ba ar rahim ka karanta baka san ma'ana ba maliki يوم ka karanta baka san ma'ana ba إياك نعبد وإياك نستعين nasta'in ka karanta amma با san ma'ana ba ihdinas siratal mustaqim kana karantawa ko wani yini so dai amma wannan ba to kaga ba yadda za a yi khushu'i da tsoron Allah ya shige ka lokacin da kake sallah amma ka karanta kuma ka san ma'ana saboda haka lokacin da ka zo kana sallah to waɗannan ma'anonin su ne kake hangowa ka ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kaɗai muke bauta ya Allah gare ka kawai muke neman taimako اهدنا الصراط المستقيم يا الله كشريد دمو هيا مديريت يا صراط الذين أنعمت عليهم هيا وأن كين إما قريسو غير المغضوب عليهم ولا الضالين با وأن كي هشيد سوبا كوبا بتسوبا كيف سكشك بقرة ألف لام ميم أي وأن حرفة ألف لام ميم الله شيء صعب إنه يكي نفي لسو سكشك ذلك الكتاب wannan littafi la raiba fihi babu shakka babu kokonto a cikinsa hudan lil muttaqina shirya na ga masu jin tsoron Allah to kaga lokacin da ka iya karanta alqur'anin kuma ga ma'anoninsa to yaushe na zaka zo kana sallah kana tunanin shagonka yaushe na zaka dinga tunanin gonarka yaushe na zaka dinga tunanin fatinka da siyasarka komi kaga ka aje yanzu ka da wajen Allah madaukakin sarki kana karanta ga ma'anonin suna shiga cikin zuciyarka Ka ga wannan lokaci sallar za ta ƙara ma shudi da tsoron Allah lokacin da za ka ƙara sallar ko da kake fita waɗannan ma'anonin su ne kake hangowa su ne kake gani sai ya kasance ko da wata sallah ka tuhowa kana cikin tuna Allah da tuna Allah ba magana ƙarya ba magana zalunci ba magana annanimanci to kaga shi na malam mai ahadar ya ce ma irin wanda sallah fa hadhihi salatul muttaqina ita as masu tsoron Allah shi na ce kakka bar shedan ya la'abu bi qalbika ya dinga wasa da zuciyarka saboda ni ai baka san ma'anonin ba kana zuwa ka tsaya alhamdulillah rabbil alamin kai baka san abin da alhamdulillah rabbil alamin ba baka san ma'anar qul huwallahu ahad ba baka san ma'anar qul ya ayyuhal kafiruna ba baka san ma'ana alhaqumut takasur ba baka san ma'ana alqari'atu mal ba baka san ma'ana idza zulzilatil ardu zilzalaha baka san ma'ana wadhuha wal layli idza sada baka san ma'ana wash-shamsi wadhuha ba baka san ma'ana sabbih isma rabbikal a'la ba baka san ma'ana was-sama'i wat-tariq baka san ma'ana was-sama'i dhatil buruj baka san ma'ana amma yatasaalun to kaga wannan lokaci ko da haka ƙara sallah shi ɗaya ya shagaltar da kai ka ɗebo nan ka kwaso can ka haɗa can ka haɗ to shi ke nan kuma ko da haka ƙarewa kana ƙara sallah sai ka tai ƙaryar da haka ka ci gaba an na nimancin da haka ka ci gaba kaga sallah ba ta ƙara ma tsoron Allah ba saboda haka wallahi mu shiga tefe mu mu dawo makaranta mu dinga halartar majalisul ilm majalisi na karatu rayuwar nan da ka gani ta duniya shirme ba komai baki annabi sallallahu alaihi wasallam yace law kana fi ta ta'dil inda Allah janaha ba'uba ma saqa kafiran minha sarbata ma wallahi duniyar nan da duk abin da a ciki da matsayin duniya da duk waɗannan alatu kyalkyalin da haka gani a ciki da matsayin ta wurin Allah ya kai koda misalin tittiken sauro da Allah bai shayar da kahiri ko da kwankwaɗa rawa ba saboda ba komai ba ce a wajen Allah sai kaga Allah ya ba kafuri wadata ya ba shi duniya duk abin da yake bukata gashi yana kafurcin ya ba shi to saboda haka mu shiga teke mu Allah ya zaɓe ka kana halartar makaranta rana kaza da rana kaza da rana kaza masallaci kaza an sa karatun alkur'ani mun samu alaran wanda ke karantar da mu mu iya karanta alkur'ani da tajwilinsa ka gode ma Allah ka dinga halarta kana zuwa rana kaza ga watan kaza wuri kaza da wuri kaza ansa Alƙur'ani alkur'ani ana karantawa ana fassara ma'anoninsa Su kara ka yarda a baka baya ka kasance na gaba gaba domin shi ne amfanin duniya kawai ga wanda an musulmi Allah ya sa fahimci wannan to kaga nan malai yake kaddama ta'ala al qur'an kun gana Allah ta'ala ya gabatar da sanar da al-qur'ani lil insani ga mutum ala khalqihi akan halittarsa li'anna ta'limahu ka gani domin Allah ya sanar da ɗan adam al al-qur'ani akbaru ni'amillahi alal insa wallahi shine mafi girman ni'ima Allah ga mutum duk yadda haka ganin mutum da ni'ima in je bai san alkur'ani ba wallahi babu ni'ima tare da shi shirme na hangama kawai zai dinga yi gidan duniyar da wallahi baki ma ya buɗe magana sai an wace magana ma bai iya ba to wanda bai san tsarin zancen Allah maɗaukakin sarki ba ya za a yi ya iya magana cikin mutane wallahi bai zai iya magana ba bi dalilin kaulil kafirina mala yace saboda dalilin magana kafurai a ranar alkiyama malam kafiri zai ce ya laita ni kuntu ba ya ce kai tonsa da Allah ta'ala ya mai sai kasa saboda ya ga abin da ya faru a ranar tashi alkiyama dabbobi Allah maɗaukakin sarki bayan an yi sakayya tsakanin dabba mai kaho da tattuni mara kaho. Allah ce ta rama. bayan tara masu babu magana cewa a sa su wuta sai Allah ce kuni turaban Allah ce ma dabbobi ku zama ƙasa to a wanda lokaci kafuri hankalinsa zai tashi sai ce ya Allah ya Allah da ka mai san ƙasa saboda ya ga bala'i da musiba wadda a gaba gare ka ina ba ta an gane fa akbar rahmaniyatihi ta'ala saboda haka mafi girman rihima, Allah madaukakin sarki fil hidayati a cikin shari'a to ta kasance liman hadahu bil qur'an ga duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi yana fahimtar ma'anuna alqur'ani Allah ka ƙara fahimtar da mu ma'anuna alqur'ani Allah madaukakin sarki yace khalaqal insa Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci mutum nan mala ya ce ai aljins shine jinsi na mutum ya an ka ce jinsi kowane duk wanda aka ce ma mutum to Allah shi ya halitta kaga annabi adam ai shine babanmu na harko ko mutum ne Allah ya halitta to sai ka ce adamu wa zuriyati annabi adamu da zuriyarsa gaba ɗai Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce su wallahi malam ba ƙaramin nema ba ce Allah ya sanar da kai alƙur'ani yau za a ga saboda rashin rabu babu musulunci sai kaga an ce ga mutum ya karatu har ya kai farfesa ga kolin karatu ke amma bai san Allah ba sai ya dibe ka kai ga kanan sai ce ai babu wanda ya yi ka wai yanayi shi ne ya samar da mutum babu wani mahalici farfesa mai samar da rashin imani me kawo mai wannan rashin musulunci ka gani ai ai wahalar banza a ce ka karatu har ka zama farfesa amma kuma wai halittar ga in ka ba ga ta nan sai ka ce wai babu wanda ya ce wai ita ta samar da kan kaga ashe da ga musulunci ga alkur'ani Allah ce khalaqal insana Allah shi ya halicci mutum to kaga kana da wannan aqida kana da wannan masaniya sai ka je ka yi karatu wannan karatu na zamani na boko haka kai matsayin farfesa in ma ka bi wannan layin kakka ya ga wasu arna arina na a karantar da ku a jami'a cewa yanayi shi ya samar da kansa kaga wannan ba zai rikitar da kai ba sai ka ce to wannan wani ilimi na na wasu mutane arina na na wata halitta Allah su sun ka zo da wannan bayani tunanan na amma Allah da ya halicce su ya samar da su shi yace shi ya halicce mu akwai abin da zai rikitar da kai ba abin da zai rikitar da kai don ni ka karanta alkur'ani ka san ma'anarsa khalaqal insana Allah shi ya halicci mutum shi ya halicci annabi Adam da zuriyarsa baki daya bayan haka kuma allamahu bayan kuma Allah shi ya sanar da mutum yadda zai yi bayani yadda za ka yi furuci ka yi magana Allah shi ya sanar da ai abubuwa na guda biyu kai da za ka magana da kai da za a magana da kai ka yi magana a gane kuma a mai suwa ma kai ma ka gane wace haka Allah wallahi da Allah ya ga dama wagga maganar da ni kai kawai sai in yi ta ni kuke ji sauti kawai kuke ji amma ba ku iya gane ma'ana in Allah ya ga dama wallahi haka zai yanzu ga ce yana magana sai Allah fahimtar da ku abinda nake faɗa sai ku gane da a ce dabbobi na da sunan kwakwance a wurin nan duk bayanin nan da nake suna jin sauti amma ba su fahimtar ma'ana amma gane ina faɗi kuna ganewa da za a ba ku dama ɗaiɗaikun ku ku yi tambaya kuma da zan gane abin da kuke faɗa wai wannan Allah mahalicin allamahul bayan Allah shi ya sanar da ɗan adam ya yi furuci ya yi magana a gane lokacin da za a yi magana shi ma shi gane nan ma laifi an nutsuku Allah shi ya sanar da ɗan adam furuci allazi ya tamayyazu bihi an sa'iril hayawan wanda da shi ne mutum yake bambanta daga sauran dabbobi wakila aka ce arada bihi al-insan al-kalim abinda ake nufi da wannan allamahul bayan ana nuhi da mutunci, "Kake wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallama shine annabi muhammadu allamahul bayan Allah ya sanar da yi bayanin ai bayanu ma kana bayana abinda ya kasancewa wa ma yakunu da abin da yake kasancewa anil awwalin wal akhirin labarin na harku da na ƙarshe ai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam muka san tarihin annabi adam alaihi salam ko ba haka ba muka san tarihin annabi nuhu alaihi salam muka san tarihin annabi musa alaihi salam muka san tarihin annabi isa alaihi salam kaga waɗannan ba mu yi zamani da su ba al'awwalina na farko ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi cikin alkur'ani muka san wannan sa'annan kuma da na ƙarshe abinda zai zo nan gaba wa an dini da ranar sakamako wa bayanin aka da bayanin hukunce hukunce min alhalali wal haram ta ɓangaren abinda ya sha halar da haram wal hudud da haddodi wal adab da ladubba al manziliya wal ijtima'iyya hatta abinda ya sha matsaloli na gida adab na cikin gida ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka sani haka ne idan ka fito anguwarku shiyarku garinku jiharku ƙasarku abin da ya shahi alaƙa ta ƙasa da ƙasa duk wannan mun san wannan ta ne ta hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga allamahul bayan sai Allah ce a shamsu wal qamar lokaci yayi da ba ana nuna lokaci yayi insha Allah za mu tsaya a kan wannan aya ta biyar Shi ne a shamsu wal qamaru bi husban muna roƙon Allah subhanahu huwa ta'ala abinda mun ka karanta daidai a cikin wannan sura mai albarka daga wannan aya ta harko zuwa aya ta biyar muna roƙon Allah subhanahu huwa ta'ala Allah ka ba mu lada abinda a ciki abinda ya zo na abinda ya shahi kurakurai muna roƙon Allah subhanahu huwa ta'ala Allah ka yafe mini da na faɗa da ku da kuka saurara insha Allah za mu dakata a nan sai mu karanta fatiha da salata annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi